أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلقه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائد قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تعس على القوم الفاسقين أعوذ بالله من الشيطان قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين wal a'immat al arba'at al mujtahidin wa muqallidihim bi ihsanin ila yawm ad-din fa ba'd yan uwa musulmai assalamu alaikum muna mika godiyan mu ga Allah madaukakin sarki muna salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam muna addu'o'i na fatan alkhairi yau rana ce rana ta juma'a rana ta sha biyar ga watan zulhajji hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai lissafi na miladiya kaddarawar haihuwar annabi isa ɗan Maryamu alaihi salam yana da kwana goma sha shida, kuma hijira yana dubu biyu da goma sha tara. Muna addu'a Allah ya ƙara mana albarka. Allah wannan rana Allah ya sa mana albarka a ciki. abubuwan da za mu faɗa a wannan waje Allah ya ba mu nasara. Muna addu'a wanda ya kafa wannan ƙungiya a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya, Allah ka gafarta masa. Ka kabarinsa, Allah ka sa ya huta, ka ɗayyaba zuriyarsa. Ka ji kan malaminsa a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi. ka nawara kabarinsa ka yafe masa kurakurensa ka ɗayyaba zuriyarsa da manya-manyan malama na wannan ƙungiya, ɓangaren shugabanci na malamai da ɓangaren shugabanci na gudanarwa da ɓangaren shugabanci na yan agaji wayanda suka riga mu gidan gaskiya muna musu addu'o'i na fatan alkhairi Allah ka ji kansu Allah ka sa su huta Allah ka ɗayyaba zuriyoyinsu gaba ɗaya ko muna addu'a manya-manyan malama da suka riga mu gidan gaskiya tun daga su shehu Usman bin Fodiyo da ɗansa da ƙaninsa Sheikh Abdullahi Gwandu da sarki musulmi Muhammad Bello Allah ka ji kansu gaba ɗaya kashikan dukkan manyan malama da suka riga mu gidan gaskiya iyayen da suka haife mu suka rene mu Allah ka ji kansu Allah ka sa sun huta Allah ka nawwara kabarinsu Allah ka ɗayyaba zuriyoyinsu baki ɗaya muna addu'a a Sheikh Muhammad Sani Haya Jingir shugaban majalisar malamai ta ƙasa da ƙasa Allah ka dawo mana da su lafiya Allah ka ƙara masa imani ka ƙara masa ɗaukaka kai masa kariya ga dukkan wata damuwa ka taimaki mataimakinsa na ɗaya shek yusufu muhammad sambo da mataimakinsa na biyu sa'i na ƙasa a shek sa'idu hassan jingir Allah ka ƙara musu ɗaukaka ka ƙara musu lafiya ka sa Allah ka dawo mana da su lafiya gaba ɗaya. Shugaban Majalisar gudanarwa na ƙasa, Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhuyi da shi da mataimakansa, Allah ka taimake su. Allah ka ƙara musu imani ka ƙara musu ɗaukaka. Kai musu kariya ga dukkan wata damuwa. Ka taimaki shugaba na 'yan agaji na ƙasa Alhaji Isa Waziri Muhammad Gombe, mataimakinsa na ɗaya alhaji ibrahim sha'aibu ishaq da kuma alhaji dauda kaloma Allah ka taimake su baki ɗaya. Allah ka ƙara musu imani ka ƙara musu ɗaukaka kai musu kariya ga dukkan wata damuwa. Ka taimake su, Allah muna roƙonka wannan gari namu na Jos Allah ka ƙara masa albarka, ka ƙara masa ɗaukaka. ka yi wa jagororin wannan gari a gudumawa Allah ka taimake su kuma ga shi mun zo yau rana ce ta bayan sallah bayan sallan nan muna sa ran dawowansu malam Allah ya dawo da su lafiya kuma abubuwan da za mu yi magana a kansu suna da yawa lokaci ba zai ba mu dama mu faɗi komai da komai ba sai abin da Allah ya sa muka samu muka faɗa sai mu haƙura da shi Allah maɗaukakin sarki yana cewa kul ta'ala kutulu ma قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم bihi تشركوا به شيئا ni ihsana. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون Allah maɗaukakin sarki ya ce, Kul, ka faɗa manzo sallallahu Alaihi wasallam, ka kira jama'a al'umman annabi sallallahu Alaihi wasallam, Allah ya ce, kira mu gaba ɗaya, ta'alau ku taho ma harrama rabu, atulu. in karanta muku ma harrama rabbukum alaikum ku zo gaba ɗayan mu mu karanta abin da Allah ya haramta a gare mu baki ɗaya Allah ya ce Allah su shiri ku bihi shay'an kada mu haɗa Allah da wani kada mu yi shirka kar mu yi bautan kowane irin abin halatta gaba ɗaya bauta Allah ne yake da cancantan a bauta ta masa shi kaɗai kada mu haɗa shi da wani a wajen bauta kuma Allah madaukakin sarki ya ce man kana yarju a rabbi فمن كان يرجو لقاء ربه amalan saliha. Wala ولا bi ibadati rabbi ahada. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Faman ne ya ka a rabbi, wanda yake ƙaunan saduwa da Ubangijinsa salamin lafiya, bal ya amala amalan saliha, ya aikata aiki aiki mai kyau, a wannan duniyar mu aikata ayyuka masu kyau, wala yi shirin, kada mu haɗa Allah da wani. bi ibadati rabbihi abotan ubangijin kar mutum ya hada Allah a wajen bauta na ubangiji a hada wani abin bauta irin abubuwan da ake bautata musu wanda yake su tijjani su abdulkadiri su halloti su imbadi su shi'a tijjaniya kadiriya duk wayannan abubuwa ba abun bauta ba ne Allah shi ya cancanta a bautata masa shi kadai kada a haɗa shi da wani abu abu a cikin bauta wa anna hadha sirati fattabi wa anna hadha sirati mustaqima فاتبعوه wala ta tabi usubu la fata farra kabi kun an tabi ile zalikun wasu akun bi ila allakun ta tabu Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ha za su raɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan aya ya ce wannan ya nuna haza firadi wannan ita ce hanya ta mustaqima a miƙe yake daidai wala tattabi'u fattabi'uhu jama'a mu bi hanya na Allah mu bi alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ijma'i na malamin sunna Wala tattabi'u subula kada mu bi ƙananan hanyoyi ka je daji ka ga hanya tsotsar wanda za ka kawo ka gida kada ka bi hanyoyi irin wanda suka ratsa fatafarraka bikum an sabili wannan hanyoyin su ne ɗari ku. in kuka rade ka bar kyakkyawan hanya da ake bi wanda zai kai ka gaci zai kai mu gidan aljanna to in ka bi irin waɗannan hanyoyi na 'yan damfara in ka bi su zai raba ka da kyakkyawar hanya zalikun wannan fa abinda muke karantawa na wasakun bihi ana mana wasiya ne da shi da allakum tattakun watakila ko kuma la'alla tabbas tattakuna za mu ji tsoron Allah mu ji irin wannan nasihu mu bi su mu tsira mu koma gidan aljanna kuma wannan gari Allah ya taimake mu dole ne mu gode wa Allah godiyan Allah da za mu yi muna cikin wa'yan sabobuwa rana ya ce wa kamar yanzu muna jimamin Allah ya kai mu kowa yana addu'a ana ta addu'a ana cewa Allah ya sa a yi sallah lafiya Allah ya sa a yi sallah lafiya kuma Allah ya taimake mu ya amsa addu'o'inmu mu gaba Allah ya sa an yi sallar idi lafiya mu a ƙungiyar jama'a fi zalatul bidiya wai kamata sunna duk masallatan mu na juma'a jos da kewaye da jihohi na Najeriya gaba ɗaya mun bubbuga wayoyi mun ji ba inda aka samu wata matsala a masallatan idi duk masallatan idin mu gaba daya an yi lafiya a kowane jiha an yi shi lafiya an kammala lafiya saboda haka babban abin da za mu yi sai mu gode wa alhamdulillah Allah madaukakin sarki yana cewa wa in ta'azzana rabbukum وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لئن شَكَرْتُمْ لأزيدنكم ولئن كَفَرْتُمْ إِنَّ عذابي لَشَدِيدٌ Allah madaukakin sarki ya ce, Ya ba da hela, ya yi tsaikuwa, ya yi kira, ta azana rabbukum Ubangiji ya yi wazana, ya kira mu, da in shakartum in aka yi muku abubuwa na jin daɗi na farin ciki kuka kammala lafiya kuka samu alheri mai yawa kun ga inda ba a samu zaman lafiya ba Allah ya kiyaye da wani ma naman da yanka shanun da ya yanka ragunan da ya yanka da raƙuman da ya soke gaba ɗaya ba za su ci to amma Allah ya yi mana ni'ima ya ba mu zaman lafiya ko mutanen da mun san rashin zaman lafiya yadda yake daga hankalin al'umma ɗaya mu mun karantu mun san abin da ake kira rashin zaman lafiya mun san kuma zaman lafiya saboda haka zaman lafiyan nan ya sa kayayyaki na ado mai kyau an sa su raguna an yanka an cinye shanu an yanka an cinye cikin nutsuwa saboda haka dole ne mu gode wa Allah la in shakartum la azidannakum in muka gode wa Allah sai Allah ya ƙara mana amma in aka yi maka abu na jin daɗi na farin ciki baka gode ba la in kafartum an yi butulci wala in kafartum inna azabi la shadid lalle mutun ya kafirce ya gode wa Allah abin da Allah ya yi mana to azabar Allah fa tana da tsanani ko ciwon kai aka haka da sai ka ji ba ka rasa wurin da za ka zauna ba kwanciya ba a tsaye ko kakkare aka kama ka da shi za ga gaba ɗaya wuri ya yi maka kunci so kake gari ya waye inda daddare ne inda rana ne so kake a samu dare ko za ka huta fazkuruni azkurkum washkuruni fazkuruni azkurkum washkuru li wala takfuru fazkuruni ku ambace ni in ji Allah Allah muna ambatonka muna gode maka muna yabo a gare ka ne ku ambace ni in ji Allah mu ambaci Allah kwanakin nan guda uku da suka wuce kullum in muka yi sallah sai mun ce Allahu akbar Allahu akbar wala ilaha illallah wallahu akbar falillahi alhamd mun yi kwana uku tun daga ranar sallah muna yi sai da muka kai jiya rana ta hudu rana ta hudu shine muka yi da asuba shine muka kammala ba yau mun ce biyar ga wata ba sha biyar ga wata ba ko ba haka ba ne yau sha biyar ga wata ne kuma jiya hudu ga wata ne in an yi kwana uku ana kabarbarin nan rana ta hudu da safe in an yi wannan kabarbarin an kammala ko ga yau ba mu yi ba Allah ya ce fa zukuruni ku ambace ni azkurkum shi ma Allah zai ambace mu a wurare masu kyau duk inda muka je zai biya mana bukatun mu na alkhairi zai tabbatar mana da alkhairai da muka roƙa Allah zai biya mana bukatun mu washkuruni mu gode masa wala takfuru kada mu kafirce kada mu yi butulci Allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sa'imu shakiru ka sa'imu sadiru mutumin da ya ji ya ci abinci ya ce alhamdulillah to Allah zai ba shi lada kamar mai azumi da ya yi haƙuri da yunwa da ƙishirwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a mai cin abinci a sabiru a shakiru wanda ya gode wa Allah ka sa'imu a asabiru kamar mai azumi ne wanda ya yi haƙuri da yunwa da ishirwa da azumi a shakurukun lillahi ashkurukum linnas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce godiyan mu ga Allah kamar muna godewa mutanen ne da suka yi ayyuka na alkhairi godiyan mu ga mutane kamar muna godewa Allah ne mutum ne yayi maka alheri sai masa Allah ya saka da alkhairi na gode wannan godiyan ladan da za a samu ba man utiya ma'arufin falyazkuruhu wa man zakarahu faqad shakara wa man katamahu faqad kafara wanda aka zo masa da abubuwa na alkhairi wanda aka zo masa da abubuwa na alkhairi aka aikata masa abubuwa na alkhairi to ya gode wa Allah fal yadhkuruhu kuma ya ambata ba mutumin ya ba shi ne ya je ya yaya ba amma an yi maka alheri kana da wani aboki ko kana da iyalai ko kana da yan uwa ya ce wallahi kaga wannan abin wani ne ya min wannan abin wani ne ya bani wa man zakarahu faqad shakara wanda ya je ya ambata alherin da aka yi masa yana godiya ne yana godiya ne wa man kasama ba wanda aka yi masa alheri shi kuma ya koye ya yi shuru bai ambaci ma wanda ya masa alherin ba balle ya gode wa Allah fakadin kafara ya yi butulci Allah maɗaukakin sarki yana cewa Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa huwa allazi an sha'ana kuma sama abu tsara wala abu gida Wahu wallafi ansha'a na kuma sam'awar abu tsaro, wal'afi da taƙwali mata shuru. Allah maɗauka cikin zarge ce, wahuwar Ladi shine Allah. An sha'a na kuma sama. Waye ya biya Bill duk jiya da yake yi da kunnensa? Tunda aka haife ka, haka ne ka, kake ke ji. kuma kana ganin waɗansu an ɗauke musu ce in kiran in za ka yi kira na menene ko za ka fashe saboda kira wani ba zai ci saboda yi da kuni. sai Allah ya yi ya halicce ka kuma da kunnenka kuma ya barka da kunnenka kana ci to wannan ni'ima ai ya cancanci mu gode wa Allah wal absar kuma Allah ya baka gani kana ganin waɗansu ba wai su suka jawo kansu ba sun makance waɗansu kuma suna nan ana kafa ma da idanu a wannan asibiti a wancan a duba abin ya ki daidaita amma mu ga munan muna ganin kowa da kowa shi makako ba irin jarrabawan da makako ya samu ba karamin jarraba ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza akastul karimataini li abdi laysa lahu jazaa'un illa janna in na karbi abubuwa masu daraja guda biyu ga bawana hadithul qudsi yace in na karbi wa'annan abubuwa masu daraja waye bai san darajar idanu ba wallahi kowa ya san darajar idanu in baka san darajar idanu ba ka je ka tambayi makafu makafin wanda ya gani ya balaga ya kai shekaru yana gani sannan kuma aka ɗauke ganin shi ne zai baka labarin rashin gani kai abubuwa na mamaki abubuwa wanda yake na ban tausayi in ka samu makaho bayan gida wannan makaho zai ne baya son ya yi abin kunya saboda haka in ya je sai ya shafa bakin rami da hannunsa don baya son a ce ya je ya yi ba haya ya fita wani ya shiga wurin ya ga ba haya a bakin matsugunin sai a ce makafon nan ya yi kana to saboda haka ba sa son irin wannan abu don haka an sun je sai sun shafa sun ji daidai inda jiburinsu za ta fada sannan su yi kai ma haka ne to wannan ni'ima ba karamar ni'ima mana ta idanu gani kuma makaho wallahi ko ka dinka masa riga ko wace irin riga ka dinka masa shi bai san kanta ba wallahi sai dai ku gaya masa ai rigar nan za ka ta yi aiki aiki mai kyau amma shi dai kan bai san irin ta ba sai dai ya shafa kuma ɗa aka aifa masa wallahi bai san kalan ta ko ya aka aifa masa bai san kalan ta saboda haka masifa ta rashin gani ba ƙaramin masifa ba saboda haka Allah ya ce wa huwa allazi lakum as-sam'a wal absara ya ce mana da gani sannan ya ce wal aqida so ungurungum in aka cire wa mutum zuciya wallahi ya gama gara makanta don menene aka cire wa mutum zuciya ba da hankali kenan فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور makafo za ka samu manyan malamai na duniya gaba ɗaya suna kasancewa makafi ne su koma ga manya-manyan limamai na duniya za ka samu akwai makafi masu daraja mahaddatan alkur'ani manya-manya na duniya sai ka samu akwai makafi a ciki saboda haka wannan makantan bai rage musu wani abu ba amma in aka ce babu zuciya babu hankali saboda haka in aka ce ba hankali to gaba ɗaya an kwanje ɗin mutum yanzu ma mun zo masallacin juma'a wani yana can a wani kogo ko wani kwazazzabo yana ɗauke ɗauke ga shi da zai da lafiya na jiki zai iya tafiya ko ina da ko ina iyayensa da yan sun buga sun buga sun bar shaka dabba ma ka fi shi don dabba in dare zai yi wai yansu suna komawa gidajen amma mutum in yi haukace ba wani amfani a jikinsa ba zai iya yin wani abu ba inda ake zuwa juji zai je abin da aka je aka zubar ƙazanta nan zai je ya samu abin da zai ci za ka same shi shi ba maganar kunya ake iya ya tsaraici ba wani abin damuwa ba ne don ba shi da hankali kuma wani ma mungun abin sai ya yi ba haya ya cinye ba haya saboda haka Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa huwa allazi ansha'a lakum as-sam'a wal wal afida amma kalilan ma tashkuru kadan ne daga mutane suke gode wa Allah saboda menene da ba su samu wani abu na duniya ba ko matsayi ko wani dukiya abin ya dame su don ba su samu ba ba za su gode wa Allah ba sa duba irin ni'iman da Allah ya musu da irin kyautar da Allah ya musu saboda haka mu gode wa Allah Allah madaukakin sarki wannan godiya na Allah da muka yi saboda ni'imomin da Allah ya mana na sallar idi gaskiya muna gode wa jami'an tsaro ranar sallah ɗin nan gaskiya babban soja wanda aka danka masa lura da jihar filato gaba ɗaya safto-safto da suke sa suna nan da su gaba ɗaya suka tafi masallacin idi masallacin idinmu na tasha wallahi duk manyan sojojin nan da ƙanana sun tafi jama'a da yawa sun je wannan masallacin shi babban sai da ya je ya tsaya galiman ya zo sannan sai ya tabbatar za a yi sahu sannan ya ja jama'an da rundunansa suka yi waje saboda haka muna gode musu Allah ya saka musu da alkai Allah ya kara musu ɗaukaka Allah ya kare su ‘yan sanda hmm. da na ciki da na waje wallahi sun ba da gudumawa gaskiya ko mun san mu ƙungiyarmu jama'a su zalatu duniya wai kamata sunna tana da tsari wallahi in sallah ta tako ko wani abu na muke yi na occasion to duk jami'an tsaron nan duk kafafen yada labaran nan gaba ɗaya sai an ba su takarda a rubuce daga ofishinmu cewa za mu yi abu kaza muna sanar da ku ku ɗauki mataki kuma gaskiya nan jama'a jami'an tsaro ta labaru 'yan jaridu gaskiya sun ba da gudumawa ba ƙaramin guduma muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara musu ɗaukaka Allah ya tsare musu damuwa karama da babba saboda haka gaskiya sun ba da gudunmawa don a samu zaman lafiya kuma mun samu zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya abin da aka ce a majalisi na lajina abin da aka ce in yi magana a kansa ban yi magana yanzu ya kamata saboda kurewar lokaci ya kamata yi magana a kansa Allah maɗaukakin sarki ya ce fasakin kama umirta فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم wato ka daidaita ka tsaya akan layi wanda ake neman mutane musulmai masu imani su tsaya wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam suna aiki da alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma suna amfani da ijma'i na malamai fassarar hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam. to wayannan sun aka ce maganan istiqama wato kun ga kungiyar jama'a fi zalat bidiya wai kamata sunna yau tana da shekaru da ɗaya. kafawan ta kenan amma wa'azi da shek ya yi ta yi kafin a kafa ta ba mu sa da wannan ba to wa'anda suka samu istikama tunda suka fahimci kira na alkur'ani da hadisi wallahi ba su taɓa yin rawan ƙafa ba ba su taɓa yin rawan ƙafa ba shekaru arba'in da ɗaya ɗin nan wani yanda ka same shi yadda ya fahimci addini ya fahimci kira na alkur'ani da hadisi to yana nan a wurin bai taɓa rawan kafa ba ko ba a same shi a wani tasha ko wani wani guri inda ake hira yana zagin malaman sunna ba a taɓa samunsa ya yi rawan ƙafa ya yi wani waje ya dawo ba mm. amma kaga wayanda ba su samu istiqama ba wai su ne suka yi tawaye ne ba su samu istiqama ba saboda haka sun yi nan sun yi nan sun yi can saboda haka ba su samu istiqama ba to Allah madaukakin sarki yana cewa fastaqim kama umirta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a inda aka umarce shi ya karantar da alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma bai bar komai ba a addinin musulunci ya karantar da mu addinin musulunci gaba ɗaya kakke in ka zo da wani abu bayan manzo sallallahu alaihi wasallam to in ka zo da wani abu daban wanda baya cikin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi magana a kansu ba to wannan abin ka kawo shi ba ko ne ba ka samu istiqama ba kuma aka ce ya tsaya kama umarta kamar yadda aka umarce shi wa man taba ma aka da jama'a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suke bin bayan manzo sallallahu alaihi sallam su ma suna tsaye akan inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da su din wala ta daga kada ka yi shishigi ka je ka dawo ka kawo wani abu a cikin addinin musulunci wanda ba musulunci ba ko ka ɗauko wani abu ka ce hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ne kuma ba hadisin annabi sallallahu alaihi kariya kake wa annabi kar ka kawo wannan kar yi shi shi a kan harkan addinin musulunci ba abin da za ka faɗa wanda ba a faɗe shi ba sai abin da alkur'ani ya faɗa duk komai na duniya gaba ɗaya da lahira don alkur'ani ya ba da labarin abin da ya abu a baya yana ba da labarin abin da muke ciki yana ba da labarin kuma abin da yake kan gaba har la'ira. Wa min dabbatin fil ardi irin ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farraqna fil kitabi min shay'in hmm. ثم إلى ربهم يحشرون Allah maɗaukakin sarki ya ce, Oma min dabbatin fil arad kowace dabba da mai magana da wanda ba ta magana. In aka ce dabba, mu ma dabbobi ne, sai muna magana. Ba kamar wayanda ba sa magana ba. To kowane dabba wala ɗa'irin ko abin da yake tashi tsuntsu bijana haihu yana kala ya ɗiri bijana haihu yana fuka yana fuka da ya tashi sama illa umamun amsalukum so ma al'umma ne irin misalin duk abin da suke yin nan bautan Allah suke in ka ji tsuntsu ya yi kuka to abin da yake faɗa kai ba za ka ji ba hmm. amma a cikin kukansu akwai bautan Allah ma farada na ba mu samu komai ma farada firkita ba abin da ya rage a cikin duniya da lahira gaba daya wanda yake min shaikin na wani abu wanda baya cikin alkur'ani summa ila ku, kuma duk mun gamu kuma duk wannan ya tsere bijirahihin da dabbatin arzikin dukkansu mun gama kowa yanzu an tambayi mutum ina kakanka sai ya tafi wani ma an ce ina babansa sai ya tafi wani an ce ina mahaifiyarsa sai ya tafi ta tafi ashe kenan dukkanmu in aka samu shekaru ɗari da hamsin ko ɗari biyu da wuya ka samu wani mutum a nan ila rabbihim yusharun za mu kwalala ne mu koma ga ubangijinmu gaba ɗaya saboda haka a istikama Allah maɗaukacin sarki yana cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Allah madaukakin sarki ya ce innal na qalu rabbuna Allah wayanda suka samu istiqama suka tsaya suka fahimci gaskiya suka fahimci kira na Alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, suka tsaya a kan gaskiya ba su yi rawan ƙafa ba sun ce ubangijinmu ne Allah kalu suka ce rabbuna Allah ubangijinmu ne Allah sun makakamu kuma suka tsaya a kan haka sun san ba inda za su je su samu gata wanda ya fi wannan sun tsaya a kan wannan sun makakamu to su ana farin irin siffan da za su samu ne ranar da za su koma ga Allah irin waɗannan mutanen masu addini tsantsa man kana la ilaha illahu khalisan fi da kalar janna annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda duk yake la ilaha illallah muhammadun rasulullah khalisan yana tsarkake a cikin zuciyarsa ta kalar janna Allahu annabi yake wannan mutumin zai shiga aljanna ko ma ya shiga aljanna mutuwansa ne kawai ake jira amma ba masu ba to wanda ba shi da istiqama ma in ya tuba ya tsaya akan gaskiya sai Allah ya yafe masa wancan dan na san anan za a iya samu wanda ba su da istiqama dan yawan mu ya kai yawa za a samu wanda suka yi rawan kafa to su ma in suka tuba da abin da suka yi Allah ya yafe musu saboda haka man kala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi da kalar janna zai shiga aljanna Allah ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ika sai mala'iku su sassauko lokacin da zai koma ga Allah yana cikin jinya to numfashi ya kusa karewa mala'iku za su sassauko me za su ce mata saboda kyawawan ayyukan da yi Allah ta kafu wala ta hazari wani dan wani kar ka ji tsoro kar ka yi bakin ciki ne abinda yake sawa mutane suna bakin ciki da iyalansu da 'ya'yansu da sauransu da su ce ya yanzu in na koma ga Allah ya za a yi gidana ya za a yi da 'ya'yana da yawa za su koma ga Allah sai sun ce 'ya'yana 'ya'yana wayannan abubuwan ne ya sa mala'iku za su ce masa Allah ta kafu wani dan wane karka shi tsoro wala ta hazanu karka yi bakin ciki ‘ya'yanka nan za mu musu makoma mai kyau wanda suke da iyayen ma ba za su samu su ba saboda ka ayyuka mai kyau wa abshiru muna maka albishir bil jannati allati kuntum tu'adun da aljanna da Allah ya tanada maka saboda kyawawan ayyukan da kai ba kai rawan kafa ba ba ka zami ba zagi malamin sunna ba ba ka zagi sahabbai ba ba ka abubuwa munana ba saboda haka ya ce masa karka yi bakin ciki kar ka ji tsoro ga albishir da za mu yi Allah ya ce ya kare mana gidan aljanna نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم sai لا يكون sai su ce nahnu awliya'u mu tanka don shi ya gama ayyukansa na duniya a wannan lokacin zai koma ga lahira an nuna masa gidansa na alkanna albishir da aka yi masa an nuna masa ta ce masa na auriya yawon kumfil hayati duniya ai mu mala'iku ne na Allah mu muke tare da kai a rayuwa na duniya duk abin da kake yi muna biye da kai muna rubutawa in ka mai kyau su rubuta da Allah ba mu taɓa jin cewa akwai mala'iku wanda suke rubuta ayyuka na alkhairi da wanda suke rubuta ayyuka wanda yake marar kyau وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ومن جوانا وإن عليكم لحافظين mu fa gaba mu, a gare mu akwai masu kiyayewa wallahi in ka je kai ta za a rubuta maka ta suna nan suna lura da ku. in kuma ka yi aiki mai kyau ka tashi cikin dare kai na bulbuli ka roƙi ubangiji kana eh, bautan Allah a kan lokaci ana sallan azahar la'asar magariba isha'i asubahi da kai duk inda abin alheri yake kana wurin to mala'ikun nan suna nan suna rubutawa wa inna alaikum lahafizi, lalle a gare ku akwai masu kiyayewa karka ka je ka ci gaba da yin tsiya wallahi za ka je ka samu tsiyarka Allah ya kiyaye mu kiraman katibi wannan wannan mala'iku masu daraja kuma suna rubuta duk abin da aka aikata ya alamuna suna sani ma ta fa'aluna abin da kuke aikata ba saboda haka sai mala'iku suka ce wala auliya wa fil hayatid dunya mu ne majibantanku muna tare da ku a rayuwa na duniya saboda haka mun san abubuwan da ka aikatawa ne saboda haka ga wannan alheri da Allah ya tana da maka walakum fiha wa fil akhirah kuma anan lahira ma mu ne dai mu da muke tare da kai a duniya kana aikata abubuwa masu kyau kuma a nan lahira ma da mu za ka yi tarayya to yanzu walakun fiha ma kusa anfusukum duk abin da ka raya a cikin zuciyarka na jin daɗi Mala ainu ra'at wala uzunun sami'at abin da duk ido bai taba gani ba a duniya to akwai shi a lahira na jin daɗi abin da duk kunne bai taba ji ba a duniya na jin daɗi a lahira akwai shi kuma a babu abin da zai zo abin da zai dame ka a cikin zuciya a lahira a lahira jin daɗi ne na yau ya fi na jiya na gobe ya fi na yau kullum kawa ake yi abin da kake son nan yana nan a lahira saboda haka walakun fiha ma tadda'u walakun fiha a cikin gidan aljanna ma tadda'u na abinda duk za ku kira in ku kira abin kawai kai ya zo muku nuzulan min gafurin rahim wannan masauki ne na masu imani daga Allah mai gafara gidan aljanna masaukin masu imani ne ba wanda zai shiga aljanna sai yana da imani wallahi duk abin da kake yi in baka da imani ba za ka shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam an abi amri wakila abi amrata safiyanu bin abdullah radiyallahu anhu yace qultu qul li fil islam qawlan la as'alu ahadan ghayraka Ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya mu wata magana magana ce guda ɗaya ce annabi ya gaya masa ba zai sake tambayan wani ba wannan maganan ya ishe shi rayuwa na duniya ba sai annabi ya ce masa kul amantu billahi sun mastaƙin ya kuka gani maganan imani ashe in babu imani ba magana saboda haka ka ce ka yi imani da Allah ka tsaya akan imani da Allah nan ka take akan ba Allah ya sa mu cika da imani ka ce ka yi imani da Allah sun bartakin ka tsaya kuma akan imani da Allah mai imani da Allah shi ne yake yin salloli na lokaci biyar mai imani da Allah shi ne yake riƙe gidan iyali mai imani da Allah shi ne yake yin azumi mai imani da Allah shi yake ba da zakka mai imani da Allah shi yake yin aikin haji duk abubuwa masu kyau gaba ɗaya sai mai imani da Allah ne yake kuma an abi da da radi Allah ku an qal qal alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kat aflaha ya samu babban rabo waye man aqlata qalbuhu bil iman wanda ya ya tsarkake zuciyarsa da imani Wanda ala kalbuhu saliman ya sanya zuciyarsa kubutacce ne daga aikata ayyuka na laifi saliman shi kullum ka ganshi a gurare na alheri za ka ganshi. ba a tuhumansa da waɗansu abubuwa ko da rayuwarsa za ta yi yaya shi ba zai je jefa kansa a cikin laifi ba abinda za a ce wani ne kuwa Allah ya sauwa. wanda ala qalbuhu salima wa lisanuhu sadiqan annabi yace ka samu mai imani wanda ya tsarkake zuciyarsa imani ya tsarkake zuciyarsa waje ala a kalbuhu saliman wa lisanuhu sadiqan ka samu zuciyarsa kuma maganganu harshensa sadiqan baya faɗan abin da ba gaskiya ba in ka je ka ce wane ya faɗi kaza kaza a wurin sai wani ya ce ba wane ba ne domin an san shi da gaskiya baya faɗan abin da ba daidai ba don daɗin hira kawai ya faɗi wani abu wayansu ba an sun je wurin hira irin tashan nan da suke yi na yamma ko na dare in wani ya je ya zauna sai ka ji ana kawa ana ihu ya ce an wane a zo gurin ba ne ne wato ya zo ya faɗi ƙarya ya faɗi abin da ba haka ba don dai a yi dariya wani ma a wajen dariyar sai ya tashi tsaye ya buga ƙafarsa. har wayansu in ya faɗi wani abin a wajen dariya sai su yi kuka saboda laifi saboda karka zama irin wa'annan in ka ga guri an je ana yin irin wannan hirar ka nemi gujewa don laifin da ake aikatawa gurin zai shafe ka mu ji tsoron Allah akwai gurare na hira hira kawai ake yi ba na Allah in wannan ya wuce sai an yi da shi وخير خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وجلالا عكس عظيما لا خير في كثير من نجوى babu alheri daga yawancin guraren zama wurin da ake zama da yamma ko da daddare wani ya tashi daga kasuwarsa in bai je wannan gurin ba bayan da zai je gidansa in ya tashi a kasuwa sai ka same shi a wannan tashi in ba a gan shi ba ko dai ba lafiya ko kuma ya yi tafiya to Allah ya ce la kai rafi ka sirrin min jawa. na jawabu, wurin da suke gani suke hira da yawa la khaira fi kasiri a ta yawa irin da irin gurin mitin din nan da gurin zama na shekatawa rana ta faɗi kasirin Allah ya ce da yawa daga ciki kaɗan ne ake samu wanda ake aikata abubuwa na alheri illa man amara bi sadaqatin au ma'arufin au islahin bainan nas sai abin da mutum ya zo ya yi umarni wurin a wurin zaman ya zo ne don yi umarni a kyautata wa marayu a kyautata wa fakirai a kyautata wa wani au ma'arufin ko kuma ya yi umarni da kyawawan abubuwa ya zo in ya zo gurin zaman da wani ya kauce a hanya sai ya ce masa wani ka daina wannan magana kar ka yi kaza wannan gurin zama namu guri ne na alheri au islahin bainan na ko kuma an zo an yi zaman a wannan majalisan wani da wani ko wata da wasu an samu matsala to irin wannan zaman su ne wanda yake zama na alkai wa man yaf'al zalika ibtiga amradatil to wanda ya yi irin wannan zaman na sulhu ko na kyautatawa ko na sasantawa wanda ya aikata haka ibtiga amradatil ya yayi ne don neman yardar ubangiji fa sawfa nutihi ajran azima kuma Allah ya ce da sannu za mu ba lada wanda yake mai girma mai yawa to mu zo istikamar nan mu tsaya a nan sai mu zo mu duba tarbiyya wanda annabawan Allah suka yi wa ‘ya'yansu da muna nan kirki suna sun ɗauki irin wannan tarbiyyar suna ta aiki wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له ونحن له مسلمون ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد naga liman ya kusa وين don naga wayanda shi yasa na ninka muku wayannan ayoyin guda Allah ya ba mu daman fassara wayannan Allah madaukakin sarki ya ce menene ma aya ta farko wa wasa ha ibrahimu banihi wa yaqub inna allaha hastafa lakum ad-din wa tamutunna illa wa fala illa wa antum muslimun abin da Allah ya ce annabi Ibrahim alaihi Sala ya yi wasiya wa ‘ya'yansa ba irin ka ba kana zaune a yi sati guda ba ka taɓa zama da ‘ya'yanka ba a yi wata guda ba ka taɓa zama da ‘ya'yanka saboda ka ‘ya'yanka sun zama ‘yan sara suka in dabbobin mutane suka suka ɓace sai ce cikin ƴaƴanka kai, saboda kai baka jibantar ya'yanka ƴaƴanka baka zama da su baka lura da abin da suke yi saboda haka ɗanka ya zama damuwa a cikin gida ɗanka ya zama damuwa a anguwa ɗanka ya zama damuwa a cikin gari kai wani ma ya zama damuwa a ƙasa gaba ɗaya saboda akwai irin waɗannan ya'yan akwai wanda fa za su rike makami kowa suka samu kan mai uwa da wata, saboda kuɗi kuma iyayensu suna nan suna zuwa suna ba su abubuwa ba ta bincike wayansu kuma suna nan a anguwa sun dami mutane ya sa a yace kana zaune da yayanka wani irin uba ne wani ba za ka zauna da 'ya'yanka ka lura da abin da suke yi ba sai ka bar 'ya'yanka maza da mata suna aikata alfasha suna kawo damuwa a cikin al'umma saboda haka tarbiya ba karamin abu ba ne wallahi wannan abin da 'ya'yanka suke yi sai an nuna maka shi a lahira layi mu shiga taitayenmu, wallahi mun san mutane a cikin anguwanninmu mun san su ‘ya'yansu sun dami mutane daga shan wiwi, daga shan kwaya, da sauran abubuwa munana muhaddarat suna yi, kuma iyayensu sun sani, uwa da uba sun sani, amma ba sa ɗaukan mataki, sun zama damuwa a gare mu. Allah ya kiyaye Allah ya shiryar da waɗanda suke yin waɗannan ayyuka Allah ya shiryar da iyayen su ma su sa ido a kan yaɗan Allah ya shiryar da su saboda haka annabi Ibrahim alaihi salam wa wasa bihi ha Ibrahim banihi wa yaquba annabi Ibrahim alaihi salam yi wasiya banihi ya'yansa bai zauna haka kawai ya kyale su yana lura da addininsu yana lura da shige da fitansu ba irinka ba ko masallaci za ka tare suna baki sai ka bar su ba za ka tashe su kana gani da kai da 'ya'yanka amma a yi sallan azahar ba su a yi magariba ba su a yi asubahi ba su kuma ka san dai kai musulmi ne 'ya'yankan nan sun mayyaze sun isa sallah ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace umiru abna'akum li sab'i wadribuha bi ashrin wa farriqu bainahum fil madaki sai ku umarci yayan ku tun suna da shekara bakwai abinda za ka yi ka yi tarbiya tun ana da shekara bakwai ba za su fi karfin ka ba in Allah ya yarda annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ya faɗi wannan in ka zauna tun suna da shekara bakwai kana kana jibantar su kana yi musu wa'adi kana nuna musu abubuwa masu kyau in suka kai goma in kaga ba sa yin abubuwan da kake umartar su aka annabi ya ce a taba cikin su a bulale su kuma in suka kai shekaru goma sha a farin ku bai na fil madaji ku raba gurin kwanan su a wajen kwanciya amma yaro ya kasan mabalaga wani ma da ya'ya maza da mata yake haɗawa munin abin kuma sun wuce shekara goma to ko mazan ma aka ce in suka kai shekara goma sha ka raba gurin kwanansu wa bai na kumfil madaji ka raba tsakaninsu wajen kwanciya in ba ka raba ba wata rana in ka zo za ka tashi za ka ga wani ya ɗauki kaba ya tura ba kaga barna zai faru kuma duk ka ne kai ne ka sake kuma in sun yi zunubi a wannan lokacin kai za a lorawa saboda haka annabi ibrahim alaihi salam ya yi wasiya ga 'ya'yansa bani wa yaqub shi ma annabi yaqub ya yi wasiya ga 'ya'yansa ya bani ya inna la hasafa na ku dina ya ya ana lalle Allah fa ya zaba muku addini ya zaba muku addini addinin musulunci fala ta mutunna kar mutuwa ta zo ta same ku ba ce sai kuna kan wannan addini illa wa antum muslimun ba ce kuna mika wuya ga Allah kuna tabbatar da tauhidi kuna kaɗaita Allah da bauta iz hadara ya kubal maut an kuntum shuhada ko kuna nan kuna tare kuna shaidu iz hadara ya kubal maut yayin da annabi yaqub alaihi salam ya zo yana jinya na ajali ya tara ya'yansa ya ce duk maza da mata su zo sai bar duniya ke zai musu jarrabawa ta ƙarshe ya ce musu ba sa gudu da min ba'adi ni dai na san na yi aiki ya karantar da su ya tarbiyyantar da su ya yi musu komai da komai tunda zai bar su ya kamata ya musu jarrabawa ya musu wani tambaya wanda yake zai zama tambayan nan daga shi shi kai na ya koma ga Allah mata gudu da min ba'adi ya tambaye su ya ce me za ku bautatawa a bayana gashi ni zan koma ga Allah in na tafi bayan tafiya na me za ku bautatawa sai ya'yan da yake sun samu tarbiyya ba ya sara suka ba ne ba ya can wiwi ba ne ba an a tare mutane a unguwa ba ne sai suka ce na abudu ila haka hmm. ya baba za mu bautata wa ubangijinka wa ilaha aba'ika zan ta tawo ubangijin ubanninka ibrahima annabi ibrahima alaihi salam ubangijinsa za mu tawo wa isma'il annabi isma'il alaihi salam ubangijin annabi isma'il shi za mu tawo wa ishaq da annabi ishaq alaihi salam ubangijin annabi ishaq alaihi salam shi za mu bautatawa ilahan wahida ubangiji ne guda ɗaya a duniyan nan gaba ɗaya ba wani ubangiji sai Allah shi kadai za mu bauta wa nahnu lahu muslimun ilahan wahida ubangiji ne guda ɗaya wa nahnu lahu muslimun mu gaba ɗaya mu yayanka za mu miƙa wuya ne ga Allah madaukakin sarki wala kada ake na lukumanar hikimata shi ma ya yi tarbiya wa ‘ya'yansa wala kada ake na eh, lukumanar hikimata a na shukuru ta wa man shakara wa man ya shukuru fa'in na ma ya shukuru ne nafi lukumana ya ce wanda duk Allah ya masa wani gata ya samu wani abu daga wajen Ubangiji duk abin da muke samu a hannun Allah muke samu su a rayuwar ɗan adam ba abin da ya samu wanda ba Allah ne ba shi komai kaga ka samu Allah ne ba ka an shukuru lillah mu gode wa Allah wa mai shakara ne wa mai ya shukuru fa inna ma ya shukuru li nafsihi wanda din ya gode wa Allah to fa ya gode wa kansa ne ladan godiya shi za a bawa Maman man kafara wanda kuma ya kafirce yi butulci fa inna gani ganiyun allah fa mawadaci ne komai da ka gani na jin daɗi na duniya gaba ɗaya in ka ga wani mutum yana fuffuta mulki ya samu ilimi Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi ga Allah ne dole ne mu gode wa Allah inna Allah ganiyun Allah mawadaci ne da komai da komai. Amin. Hamidun kuma abin godiya ne. Saboda haka, Allah maɗaukacin sarki, a yana cewa, Wa izu ƙola lukumanu libanihi wa huwa ya ƙi zuhu ya bu na yi ala shirik billa, hmm. ina shirka la zulmun azim. Wai tsakanin qala luqman shi luqman hikima yace ya bunayya wa huwa ya'izuhu ya tara ya'yansa yana musu yana karantar da su addinin Allah wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah yace da ya'yansa kada ku yi shirka amma kun gani a yanzu a wannan zamanin sai ka samu mutum tun wa'azin da shek ismaila ya dirri yake yi din nan a kan sa aka fara wa'azin nan har yanzu kuma ana nan tare da in ka dubi ya'yansa sai ka samu su ba abin da suke yi ke sai ka same su ya'yan daban shi ma daban muna nan da yawa a cikin mutanenmu wallahi sun fi ƙarfin a kirga to mu lura da wa'annan abubuwan luqmanul hikima ya ce ya bunayya la tushrik billah yana masu wa'azi ya ce ya ƴaƴana kada ku haɗa Allah da wani a wajen bauta inna shirka lalle shirka da zulmun azimun zalunci ne mai girma duk wanda ya mutu yana shirka to da shi da aljanna daban-daban suke wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار دون يشرك على الله فقد حرم الله عليه الجنة الله يا حرمت على الجنة أبريش وما مقوما صوتني azzalimi ba shi da makowa ma sai wuta saboda haka yanzu muna ganin malam hamza ya taho da liman muna fata Allah ya sa wa abubuwan da muka fada albarka Allah ya saka wasu malam da alheri gaskiya duk abubuwan da muka faɗa dinnan wallahi mun samu arzikin a wajen su malami duk abin da muka faɗa karantar wannan mun same shi a wajen Sheikh Ismail Idris Sheikh Muhammad Sani Haya Jingir Sheikh Sa'idu Hassan Jingir wayannan gaskiya mun samu abubuwa na faɗakarwa mun fahimci addini ta hannunsu muna fatan Allah ya saka musu da Allah ya ƙara musu ɗaukaka ya ƙara musu imani Allah ya saka wa shugaban wannan jiha gwamnan wannan jiha da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari Allah ya saka musu da alkai Allah ya ƙara musu ɗaukaka ya ƙara musu imani Allah ya sa ayyuka da suka sa a gaba na alheri Allah ya sa su tabbatar mana da su wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Thank you.